Ah, malam aliyu ba abin da zan ce illa in ce alhamdulillahi ah, sai godiya ga allah ah, da allah ya sa muka yi aikin zaben nan shekara biyar muka gama lafiya kuma ko ina ana ta yabon abin da muka yi wannan karramawa gaskiya abin alfahari ce kwarai saboda wannan wata kungiya ce ta duniya wadda take sananna fitacciya wadda take ta take ta aiki wurin kokarin inganta al'amura na zaɓe a duniya mm. da kuma ah, ba da ƙarfin gwiwa na gina ah, demokuraɗiyya mm. Ah, to a kowace shekara yanzu shekara shida kenan sukan ba mutum uku a lambar karramawa mm. a biyu sukan ɗauko daga cikin majalisar amerika ɗaya sanata ɗaya daga majalisar wakilai sannan kuma daga cikin kasashen duniya su zaɓo wani mutum ɗaya wanda su su kan hada su bada a bana sun yi babban dauka zan ce daga majalisun dokokin amurka domin na farko sun dauka tsohuwar kakakin majalisa nancy pelosi da kuma ed royce wanda sananne ne a cikin majalisar dattawa shi ma suka hada tare da kai ya kake ji da suka hada ka da irin wannan mutane gaskiya na ji daɗin wannan hadawar saboda ba shakka kamar an girmama ni sosai mm. da aka haɗa ni da waɗannan mutane da yake a nan amurka fitattu ne sanannu ne kuma waɗanda ana yaba musu ga irin ƙwazon aikinsu da kuma irin hidimar da suke ta ƙoƙarin hana zalunci a duka e, ƙasashen duniya da kuma haɓaka al'amura na mulki na demokuraɗiyya da zaɓe tsabtatacce. Eh, Profesa Taru idan muka ce za mu zauna nan mai bitar zaɓen da kai na shekarar 2015 sai dai dare ya mana nan har watakila gari ya waye mana. A takaice a wurin baka karama na an taɓo wasu daga cikin fannoni da yawa amma an ce mai ɗaki shi sai da ɗaki yake ruwa. Ba ni abubuwa kamar guda uku ko fiye da haka in kana so da kake ji sun taimaka aka samu nasarar shi wannan zaɓen da kuma ƙalubalen da aka fuskanta. Eh, ina ganin abubuwan da suka taimaka muka samu nasara wannan zaɓe gaskiya suna da yawa saboda abin da muka yi bayan an gama zaɓen eh, alif dubu biyu da goma sha ɗaya eh, sai muka tsaya muka yi bincike muka fahimci me aka yi daidai me aka yi na kuskure kuma me ya kamata a inganta muka dukufa shekara kusan biyar muna ta ƙoƙarin gyara akan wannan amma zan iya fitar da abubuwa kamar uku haka da nike ganin lalle lalle sun taimaka kwarai da gaske eh, na farko dai ina ganin mun yi sa'a ya kasance a najeriya mutane ana son a kawo gyara ga sha'ani na zaɓe abu na biyu kuma wanda yake muhimmi ne gaskiya shine na'ura ta zamani da muka sa ga aikin zaɓe kaga amfani da wannan kadiri da ita wannan na'ura mai karanta kati ta zaɓe da ita kanta katin zaɓen da yake mun yi ta da na'ura wadda ta kunshi hoto da yatsun mai zaɓe to gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske saboda ya taimaka mana wurin rage irin yawan magudi da muka san ana yi ga al'amura na, na siyasa. Kai amfani da ƙarfin mulki kamanta ba shi ɗore maka don haka shugaba.